subscribe and sign up. Please da yake ba ko subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkukun Kadara, kashi na talatin da hudu. Da gudun gaske ta fito daga cikin toilet din. Bata nufi ko ina ba sai bakin gadon Aziza saboda ita ce jiya suka buya a karkashin gadon Batul a tare. Tabbas kuwa tana hasashen jinin daga jikinta yake. babbuga kafar aziza ta yi da hannunta tare da ambaton sunanta aziza har cikin kunnanta ta jiyo kiran da angel ke yi mata raya ɓaci ta farka tana faman mutsutsuke idanuwanta muryar ta addisa shi ta ce wai lafiya wane ne ke kira na hakanan mutum na yin baccin shi an wani katse mishi angel ta yunkura za ta buɗe baki ta yi magana ta jiyo muryar hanna tana faɗin na shiga uku jini a jikina wane ne ya goga mini jini a firgice Angel ta juya tana kallon Hanna da ke zaune saman gadonta bata gama rodewa ba suka jiyo muryar Eva tana faɗin ita ma jini a jikinta hankalin fa Angel yayi mugun tashi ganin kusan mutum hudu a cikin su sun fara jinin al'ada da a ce tana da halin da za ta dakatar da jinin da ta yi hakan saboda ta fuskanci ba karamin barazana bane yin jinin yin jinin a gidan kurkukun kaddara sai kuka suke ta yi sun ga jini a jikinsu da yake ba su da ilimi akan jinin ita kuma Angel din ta gaza bude baki ta yi musu bayani saboda ruɗin da kwakwalwarta ta shiga koke-koken da suke yi ne ya farkar da batul daga bacci a ruɗe ta sauko daga saman gadonta tana tambayar su lafiya ko da ita ma ta yi tozali da jinin da ya ɓata su a firgice ta ɗaura hannayen da saman kanta tana faɗin mun shiga uku hibba hanna yasmin jinin menene a jikinku ko dai ciwo kuka ji wurin wasan yar da muka yi jiya har suna haɗa baki wurin bata amsa da cewa su ma ba su sani ba kawai sun farka sun ga jini a jikinsu ne lamarin ya ɗaga musu hankali ba matan kaɗai ba hatta mazan da suka farka daga bacci suka ga abin da ke faruwa da 'yan uwansu jikinsu duk yayi sanyi don sun san cewa hudun nan dukansu za a zo a kwashe su da sunan za a bincika lafiyar jikinsu daga nan kuma su da ganinsu sai in Allah ya nufa za a dawo da su cikinsu kafin su yanke shawara zuwa su faɗa ma tsohuwa sai ga katti sun shigo cikin ɗakin wannan karan ba su uku suka zo ba wani iko na Allah su hudu suka shigo kattin iya adadin marasa lafiya da ke akwai abin ya ba su mamaki matuka karasa wake sanar da su game da duk wani abu da ke faruwa a tsakaninsu babu irin haukan da angel ba ta yi musu ba akan ba za su ɗaukar musu 'yan uwansu ba amma duk a banza ba ita kaɗai ba wannan karan har da su dija suna kuka suna faɗin kada su bari a ɗauki 'yan uwansu ba duba lafiyarsu za a yi ba kara musu ciwon za a yi wani abin ban tausayin ma lokacin da kattunan suka ɗauke su hanna suka nufi kofa za su fita da su da gudu aziza da batul suka aziza da batul da su dija suka bi bayan kattun abinda ba su taɓa yunkurin yi ba ai kuwa sun yi dana sanin bin su da suka yi da niyyar su kwace 'yan uwansu domin kuwa wurgi kattun suka yi da su gabaki ɗaya suka kife saman benin kansu ya bugu sosai kuka hada majina Da nashi bai taba sanya kokonto akan katin nan ba sai yau da suka jefar da su angel ya ga rashin imani tsantsa a tattare da su kuma ran shi yayi mugun ɓaci zuciyar shi ta hasala ba shi kadai ba hatta haris da Sunaufal da mubin sun fita sun fusata sosai saboda tsabar buguwar da suka yi jikin jikinsu sun jigata sosai angel tana yashe saman last step na benin aziza da batul sun yi gefen dama a tare aka wurgar da su kamar kayan wanki deje da farvin da Rubina suna a ta bangaren hagu kowa ya tarwatse sun yi kuka har sun gaji da takaicin yan uwansu da aka tafi da su ta karfi da yaji ka kuma takaicin wurgin da aka yi da su kamar wasu dabbobi marasa yanci ita Angel ma hancinta har ya fara bulindin sakamakon bugun kasan da yayi hakan ba karamin tayar musu da hakan ba karamin tayar ma da su da nashi da hankali yayi ba Haris yana tsugunne gaban su Aziza ke a kwance Angel da take kwance a kasa ya rasa ya zai yi da ita saboda sautin kukanta da ke neman hargitsa mishi lissafi yana so ya lallashe ta amma ya kasa yanke shawarar ɗaukar ta yi zuwa toilet don ya samu ya wanke mata fuskarta ko jinin ya daina zuba hannayen shi ya sanya duka biyu ya riko waist ɗinta ya dago da ita zuwa saman kafaɗarsa ya yunkura ya miƙe ɗauke da ita ya nufi sashin toilet ɗinsu a bakin famfo ya sauke ta ta tsugunna saman kafafunta idanuwanta sun yi jawar launinsu ya canza sun koma kamar sun koma kamar na horo hawaye duk sun wanke fuskarta sharkaf jikinta har kyarma yake yi katin nan bala'i ne duk yanda suka taba mutum sai ya ji jiki i'm sorry angel ya furta hakan yayin da idanuwan shi ke akan fuskarta aro ce ta dago tana kallon shi with hot saying anything ita kadai ta san azabar da take ji a jikinta zuciyarta ta hasala har wani tafarfasa take yi janye idanuwan shi daga kan fuskarta ya kai hannu saman tap ɗin ya kunna shi ruwa ya soma kwararowa da tafin hannayen shi irin katar ruwan yana wanke mata fuska ba karamin sanyi ta ji ba lokacin da ya watsa mata ruwan a fuskar ta. har sai da ta limshe idanuwanta bayan ya kammala ya kashe tap ɗin ya ɗan juyo yana kallon ta cikin sanyin murya ya ce zaki sha ruwa girgiza mai kai ta yi da kyar ta iya buɗe baki ta ce bana na jin kishi wanka nake so in yi you can wait for me outside amsa mata yayi da oke kafin ya miƙe ya fito daga cikin toilet din ya tsaya a bakin kofar yana jira ta kammala lallabawa ta yi ta miƙe ta je bakin kofar toilet din ta datsa kofar ta koma ciki tsawon minti tsawon mintuna bata fara wankan ba takaicin duniya ya ishe ta ta rasa ina za ta so maranta ta ji daɗi yanzu shikenan an ɗauke su hanna su ma za a je a cutar da rayuwarsa kamar yadda aka cutar da su farvin ya salam fashewa ta yi da wani sabon kukan mai cin rai tana jiyo cool voice din Danish daga bakin dodin yana yi mata magana Angel stop crying yana damuna idan ba haka ba zan shigo daga ciki tana jin ya ce haka da sauri ta ja baki ta yi shiru dan ta san halin shi yanzu ya faɗo mata cikin toilet miƙewa ta yi jiki duk ba kwari ta zama kayan jikinta ta ɗaura su a saman igiya ta cika ruwa a bokiti ta soma yin wanka tana a tsaye bakin doɗin ya jingina bayan shi fararen idanuwan shi na fuskantar silin yayin da zuciyar shi ta yi nisan kiwo cikin tsananin tunanin abin da ya faru ɗazu zuwan su katti tambayoyi ya shiga jefa makan shi wata irin lalura ce ke damun su hanna jinin menene ya fita a jikinsu An wai tsohuwa bata nuna damuwa a kansu ba ba kuma ya fi ɗauke mishi kai ba face yadda kattin nan suka nuna rashin tausayi wurin yin wurgi da su aziza dan kawai suna kokarin hana a tafi da 'yan uwansu ya yi zurfi a cikin tunaninsa kunnuwan shi suka so jiyo mishi muryar Haris a kausashe yana magana daga can cikin ɗakin su da sauri ya bar kofar toilet din ya shigo ɗakin nasu kai tsaye ayis ɗinsa suka sauka akan tsohuwa da ke a tsakiyar ɗakin su hanna ta rike da sandan Haris ne a gabanta ya rike ƙugu yana mata magana tamkar zai rufe ta da bugu saboda me za su yi wurgi da su saboda rashin tausayi da mugunta su jefar da su kamar wasu barguna ga sunan kina gani da idanuwanki ko tashi sun gaza yi saboda raɗaɗin da jikinsu yake yi musu wai mu me aka mai da mu ne iye eh, ni fa na fara kokonto akan kowa ma da ke a tare da mu yana magana yana watsa hannayen shi kamar zai bugi tsohuwa dama fa shi Haris akwai zuciya idan ya fusata ya iya masifa tunda Haris ya soma magana tsohuwa ta zazzaro kwarkwararrun idanuwanta waje ƙwayar idan kamar za su rubzo kasa saboda tsabar zaro su da ta yi ba komai bane ya sa ta yin hakan face mamaki da al'ajabin da ya kama ta karwa na farko kenan da aka fara samun wani a cikin su ya daga mata murya hakika ta yi matukar girgiza sai da ya kai karshen maganar sa ya juya mata ƙeya yana kunkumi rike haɓarta ta yi akan a kan ƙeyarsa muryarta na rawa ta ce harisu yau ni kake gaya ma magana babu tausasa harshe a ina ka samu wannan ƙwarin gwiwar ka manta matsayina ne a wurin wurinku wato ina can ina tufka ana nan ana mini warwara a wani su kwane haris ya juyo ya bi ta da wani irin kallo ya ce in dai akan yan uwana ne fiye da haka ma zan iya faɗa miki wannan matsayin da kike da shi a wurinmu kina dab da rasa shi saboda na fara zargin ba kauna mu ake yi ba kasa karasa maganar haris ya yi idanuwan shi cike tab da kwalla tsohuwa sai faman gyaɗa kai take yi kamar wata kaɗan garuwa. ganin tana kokarin juyawa ta koma cikin ɗakinta ne yasa da nishi yin saurin dakatar da ita ta hanyar yi mata magana me yasa a koda yaushe muka sanar da ke a game da rashin lafiyar ɗaya daga cikin mu ba kya nuna damuwarki jin muryar da nishi sa ta yin saurin juyowa tare da kallonsa a tsanake yake tafiya yana tunkarar inda take a tsaye duk wannan abin da ke faruwa sa aziza sun nutsu suna sauraron su a lokacin sun dakata da yin kuka sai dai har yanzu ba su iya miƙewa daga kwancen da suke a kasa ba a gefen haris da nish ya tsaya tare da ɗaura hannun shi na hagu saman kafaɗar haris still idanuwan shi akan tsohuwa Yana jiran jin amsan da za ta basu. Sai faman zara kwalakwalan idanuwanta take yi. Da alama zuciyar da ta shiga rudani. Bata gama kidima ba. Zazzakar muryar Angel ta ratsa kunnuwanta da cewa ki ba su amsar tambayar su mana. Daga an yi magana kaɗan sai ki dogara sanda ki koma ɗaki saboda rashin gaskiya. Me yasa kike ɓoye mana gaskiya ne? Tun rana ta farko da na tsinci kaina a cikin kurkukun nan, raina ya bani cewa ba abin arziki ake aikatawa a cikin shi ba. saboda bai kwanta mini a raina ba kina yawan yi mana karya wanda ba ni kadai ba hatta su kansu yanzu sun fara kokonto a kanki kin ce mana ana kai mu treatment room domin duba lafiyarsu to me yasa ake dawo mana da su a haukace maimakon mu ga sauki a jikinsu sai ma dai mu ga tashin hankali akan fuskokinsu da jikinsu mutumin da ke yin jin mutumin da ke yin jinin al'ada me ya hada shi da kaikayin gaba da kuma gwamewar kafafuwa uwa uba da fashewar leɓe gara ma wannan wani irin treatment ne tsohuwa ta yi tambayar tana kallonta tsohuwa dai ta rasa bakin magana sai faman gyaɗa kanta take yi Angel ta ci gaba da cewa Allah dai ba azzalumin sa bane idan ma cutar mu kuke yi to ku sani Allah yana kallon ku kuma akwai ranar hisabi ranar da duk wani abu da kuke takama da shi a duniyar nan ba zai taɓa taimakon ku ba Angel bata kai karshen maganar ta ba tsohuwa ta buga sandar hannunta cikin nuna ɓacin ranta da sauri da nishi ya dafa kansa da hannayen shi ranta a matukar ɓace ta ce kin manta abin da na faɗa miki ni fa ba kowa bace a gidan kurkukun kaddarar nan dan me zaki tsiye ni kina gaya mini magana yadda kika ga dama me yasa ba zaki tuhume iyayenku da suka sadaukar da ku ba sai ni da ba ni da wata alaka ta jini da ku ga dukkanin alamu baki ji gargadin da na yi miki ba ina matukar tausayawa rayuwarku domin ko duk ranar da kika kuskura kika bari ƴan uwanki prisoners suka gaskata maganar ki akan tawa to daga wannan ranar ba za ku kara yin tozali da ni ba zan bar ki da su ne kiga idan za ki iya taimakon rayuwarsu tsohuwa na kai ƙarshen maganarta ta juya fu kamar za ta tashi sama ta nufi ɗakinta ta shige ta ja kofa ta rufe sai lokacin da nish ya zame hannun shi daga saman kanshi wato a lokacin da tsohuwa ta buga sandar hannunta ba su kara fahimtar me take cewa ba tamkar ta wanke wasu tunaninsu na tuhumar da suke yi mata ita kanta Angel ta lura da haka sai dai ko kaɗan hankalinta bai tashi ba mun kuwa ta san dole su ci gaba da tuhumar ta da zarar an dawo musu da 'yan uwansu da aka ɗauka kallon juna suka yi ita da nishi kafin ta ɗauke idananta daga kansa ta mayar da su kansu batul tafiya ta yi zuwa inda take a kwance ta tsugunna tare da kai hannayenta saman kafadun batul ta ɗago da ita tare da kwantar da ita tare da kwantar da kanta saman kafaɗinta sister yanzu haka za mu zuba ido mu ji muna gani ana raba mata da ƴan uwanmu cikin shekar kuka batul ta yi maganar kafin Angel ta bata amsar tambayar ta Naufal ya riga da cewa hakuri za mu yi katti sun fi karfinmu ni dai na roke ku nan gaba kada ku kare gigin shiga su ina gargaɗin ku idan kuka yi hakuri za a dawo mana da su ne kamar yadda aka dawo mana da ku da su farbi da su farvina mubin ya ce ni ma abin da nake so na ja musu kunne akai kenan mutanen nan karfi ne da su suna da mugun hatsari da a ce tun farko ba ku yi yunkurin tunkarar su ba da duk hakan ba ta faru ba ku riga da kun san halin su ba sa ji ba sa gani duk wani koke-koken da za ku yi da za ku yi musu a banza ne ba sauraron mu za su yi ba danish ya ce please let it be pass tunda sun riga da sun tafi da su koke-koken ya tsaya a haka na kai angel ta yi tare da bunsa aziza da kallo ta ce ku daure ku tashi ku je toilet ku wanke fuskokinku amsa mata suka yi da to da kyar suka iya mikewa tsaye a daddafe suka nufi toilet batul ke ma ki je ki wanke fuskar ki kuma ki wanka amsa mata ta yi da to ta dago da kanta daga saman kafadar Angel hannunta a dafe da sumar kanta ta miƙe ta wuce cikin toilet ba iya wanke fuska suka yi ba hada ba iya wanke fuska suka yi ba hada wanka suka yi a time din da suka fito mazan gaba ki ɗaya sun koma saman gadajen su Angel ma tana zaune daga gefen gadonta kowa da abin da yake sakawa a cikin zuciyar shi lokacin da kattun suka zo kawo musu abinci fushi suka yi suka ki zuwa su ci Naufal ya ce da rabon mu yi ma kanmu asara domin kuwa su ba su san bihin ba ko a jikinsu mu za mu ji jiki wannan maganar da Naufal ya yi ce ta sa bin ta sako daga saman gadonta ta nufi saman dining carpet ta samu wuri ta zauna ɗaya bayan ɗaya su ma sauran suka sako daga saman bed su suka nufi carpet ɗin suka zazzauna lafiyayyen abinci aka kawo musu ba don suna jin daɗin sa ba suka cinye shi kamar waɗanda aka yi ma dole in ka cire farbin da ke ta zuba loma dama ita ba ta wasa da abinci abinci ta ce amma hankalinta na akan katti da ke a tsaye sun kame harara ta rinka jefa musu tamkar kwayar idanta za ta faɗo kasa ita kadai take haukanta domin kuwa babu tabbacin ko suna kallonta bayan sun kammala cin abinci sauran ɗaya da ya rage batul ta ɓoye musu shi a cikin kwandonsu saboda su samu wanda za su ci da anjima bayan tafiyar kati safa da marwa suka shiga yi a cikin ɗakin duk basu daɗe duk babu daɗi saboda rashin yan uwansu an rairaye su yanzu sun koma su goma sha ɗaya babu mutum hudu a cikinsu dole su yi maraicin rashin su a tare da su ga zulumin da suke yi da fargabar kowane hali suke ciki idan suka gaji da zagaye ɗakin sai su koma saman gadajensu su zauna a haka har dare ya ratsa da su ɗakin ya yi duhu rubina ce ta kunna musu fitilun ɗakinsu haske ya gaure ko ina kowa ya kishin gida a saman gadonsa ta yi tsammanin sun yi bacci jin ɗakin ya yi tsit juyawa ta yi tare da fuskantar gadon da nishi idan shi biyu ya kwantar da kansa saman filo me hana ka bacci amsa ya bata da cewa ke zan tambaya me kike yi har yanzu baki rantsa ba taɓa baki ta ɗanyi tamuwa ce ta hana ni bacci ina jin duk babu daɗi a zuciyata shiru bai ce mata komai ba sai dai kallonta da yake yi kamar yadda ita ma take kallon shi gani yayi ta miƙe ta sako daga saman gadonta a bakin gadon shi ta tsugunna tare da ɗaura hannayenta saman mattress ɗinsa da ɗan mamaki ya ce lafiya murmushi ta ɗan sake kafin ta ce ba komai kawai ina so mu yi fira ne mayar mata da martanin murmushin yayi har dimple ɗinsa ya motsa ai ni ban iya fira ba in fact ko surutu ban iya ba sai in ta kama dole ta ce to ka kaddara ta kama dole ne tambaya ce nake so in yi maka hope zaka amsa mini daga mata yi tare da cewa am all kame kame ta shiga yi abin ba sai so ya bashi dariya hannun shi ya kai saman sumar kanta ya riko gashinta tare da cewa faɗa mini mana in dai na san amsa zan baki ta ce dama na yi mafarki ne kana da wuka shin da gaske ne da buɗar bakinsa sai ce mata yayi you are trying to be smart tell me the truth wa ya faɗa miki cewa ina da wuka na san ba mafarki kika yi ba hararar shi ta yi jin ya gano ta ta so ta yi mishi wayo na taɓa tambayar batul cewa ina so zan yi amfani da wuka shine take faɗa mini cewa akwai wanda tsohuwa ta baka lokacin da kace mata kana so ka rage yawan sumar kanka wani kallo ta ga yana abinta da shi can kuma ya ce me zaki da ita dariya ta yi tare da cewa ba fa kai zan kashe ba na san abin da kake tunani kenan ni kawai ina so in rage sumar kaina ne ba ma ni kadai ba har da batul ita ma gashin kanta yayi yawa yana takura mana ta yi maganar tana ya matsa fuska taɓa mata baki yayi ni ma na manta inda na ajiye ta ko na mayar mata da ita ko ban mayar mata ba na manta a kagare ta ce please ka daure ka tuna za ta yi mana amfani Angel idan kina son rage miki gashin kanki ne ba bukatar yin amfani da kuka. zan iya amfani da hannuna domin rage miki su zaro ido ta danyi da mamaki ta ce ta ya zaka iya amfani da akaifa wurin rage yawan gashin kaina ba ka ga yawan shi bane idan kin bani dama zan jaraba girgiza mishi kai ta yi a'a ni dai na fi so in yi amfani da wukar idan Allah ya sa ka tuna inda ka ajiye ta sai ka ɗauko mini ta faɗa hakan ne saboda ba gashin take so ta rage ba wukar take bukata saboda tsaro it's okay ki je ki kwanta duk time din da na tuna i will let you ya karasa maganar tashi tare da jan bargo ya lullube jikinsa har zuwa kansa Mikewa ta yi tare da juyawa da koma saman gadanta ta kwanta. A daren ranar sai da ta roki Allah akan ya sa ita ma ta fara period ko dan saboda Kati su dauke ta su kai ta ɗakin nan ta ga uban me suke aikatawa idan Allah ya sa hankalinta bai gushe ba kenan. To fa, mm. Angel idan kika je zaki barambara ma kenan. Allah ya nuna mana lokacin da zan ga Angel ta je gidan ta je baitri room ko? Mm. Akwai ta. wasa-wasa yau har tsawon one week kenan ba a dawo da su hanna ba tuntun suna sanya damuwa a ransu har suka hakura suna zaman jiran tsammani tun daga ranar da aka ɗauke su kullum sai ta roki Allah tsakar dare akan ya kare su a duk inda suke bayan haka kuma tana yawan yin addu'a akan Allah ya sa ta fara jinin ita ma duk dan saboda ta ga me ake yi musu yanzu ta gaida yanzu ta kai ga ko tsohuwa ba sa tambaya dangane da 'yan uwansu saboda sun fahimci cewa ita din ba ta da bambanci da totan masara a wurinsu bi ma'ana ba ta da amfani duk wani magiyar da za su yi mata ba za ta iya sanyawa a dawo da su wajen ba za ba za ta iya sanyawa a dawo musu da 'yan uwansu ba sai da ta gaya musu ta kai takairanta yau tsawon triwis kenan suna ta baza ido su ga an dawo musu da 'yan uwansu sai a cikin satin karshe na satin da suka shiga a ranar da daddare suna zaune saman kafet suna fira sun kunna fitilun ɗakin su ba zato ba tsammani sai ga katti hudu sun shigo cikin ɗakin nasu su ɗauke da su hanna a wani irin zabare suka miƙe suna kallon su wucewa cikin ɗakin kattin suka yi a daidai bakin gadajen su hanna wai masu ɗauke da nambobin su suka kwantar da kowannen su a tare suka juya suka fice daga cikin ɗakin aziza sai tsalle take yi tana murna an dawo musu da 'yan uwansu su batul kuwa kallon kallo suka shiga yi a tsakaninsu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 babbuga kafar aziza ta yi da hannunta tare da ambatan sunanta aziza har cikin kunnenta ta jiyo kiran da angel ke yi mata raya ɓaci ta farka tana faman matsattake idanuwanta muryar ta addisa shi ta ce wai lafiya wane ne ke kira na hakanan mutum na yin baccin shi an wani katse mishi angel ta yunkura za ta buɗe baki ta yi magana ta jiyo muryar